الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ci gaba da tafsirin suratul fatiha jiya mun fara magana a cikin asali na bayanu shtimalil fatihati ala ala shifa ala bayanin cewa fata ta kunshi waraka guda biyu shifa'ul qulubi wa shifa'ul abdan da warakar zukata da warakar jukkuna to da muka fara magana jiya malam yana cewa ita zuciya ciwo guda biyu ne take da shi yawancin duk ciwon zuciya a addini ta fuska biyu ne ko gurɓacewar ilimi ko gurɓacewar nufi ya zama ko dai akwai jahilci ko kuma akwai ilimi amma ba a yi aiki da ilimin ba waɗanda suke kan jahilci su ne ahlul dalal waɗanda suke da ilimi suka ki aiki da shi su ne uh, uh, ahlul gadab waɗanda suke da fushin Allah subhanahu wa ta'ala fa hidayatu siratul mustaqim shari'a idan Allah ya shiri bawa izuwa as-siratul mustaqim wannan nashira ta tadammanu shifa min maradid dalal ta kunshi wato waraka daga ciwon bata ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل أبد shi yasa roƙon wannan shiriyar ya zama mafi falalar addu'a akan kowane bawa wa aujabahu alaihi kulla yaumin wa laila kuma Allah subhanahu wata'ala ya wajabta wa bawa ya wannan addu'ar kowace kowane wuni da kowane dare a cikin sallah guda biyar sai an yi suratul fatiha fi kulli salatin a cikin kowace sallah da shiddati daruratihi wa faqatihi ila alhidayati ila matluba saboda tsananin bukatarsa zuwa wannan shirya abin nema wala yaqumu ghayru hadhihi su'ali maqamahu kuma babu wata addu'a da take tsayawa a matsayin wannan babu wata addu'a da za a yi a matsayin suratul fatiha a cikin sallah saboda muhimmancin wannan roƙo da wannan addu'a da muke yi na neman shirya izuwa as-sirat al-mustaqim wanda in Allah ya shiri mutum zuwa wannan tafarki ya kubutar da shi daga ciwon bata na بإياك ilman wa نستعين wa ومعرفة wa وحالا kuma wanda ya haƙiƙance ya tabbata ya tabbata akan iyaka na abudu wa iyaka na sa'in a ilmance da cikin sani da cikin aiki da cikin hali ya ta zamanu shifa'a min maradi fasadil qalbi wal qasdi ya wannan idan mutum ya samu wannan to ya samu waraka daga dukkanin ciwo na zuciya ko na nufi فإن فساد القصد ya بالغايات والوسائل والوسائل wato gurɓacewar nufi yana rataye da gaya da wasila wato ends and means ina ka nufa tukuna ka nufi inda ya kamata ka nufa sannan bayan ina ka nufa wace hanya ka ɗauka na zuwa inda kan ba faman talaba ghayatan munqati'atan mudmahilatan faniya wanda yake neman gaya wacce take yankakkiya take yasasshiya take wacce za ta ƙare ba za ta dawwama ba wata wasala ilaiha bi anwa'il wasa'il musila ilaiha kuma yayi tawassuli zuwa wannan gayar ya nemi hanya zuwa wannan gayar da hanyoyi daban-daban da suke kai shi zuwa wannan abin kana kila nau'ai qastihi fasida sai ya zama dukkanin abin da yake nufi nau'in biyu na nufinsa da nufinsa na wasila da nufinsa na gaya dukkaninsu lalatattu ne tunda ba Allah ne ba ba mutumin da yake neman duniya misali ita ce gayarsa ya ɗauki hanyoyin samun duniya ya lalata rayuwarsa saboda Allah ne ya kamata ya zama gayar shi ya kamata ka nufa kuma ka ɗauki hanyar da za ta kai ka zuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha sha'nu kulli man kana ghayata kullu man kana ghayatu matlubihi ghayra Allah wa ubudiyyatihi wannan shine sha'anin dukkanin wanda gayar abin da yake nema ya zama ba Allah ba ne kuma ba ibadar Allah ba minal mushrikin daga cikin mushrikai wa eh, muttabi'i shahawat da masu bin sha'awoyinsu alladhina la ghayata lahum wara'aha wanda ba su da wata gaya bayan wannan sha'awar wa ashabur riyasati almutabi'ina li qamati riyasatihim bi ayyi tariqin kana min haqqin aw batil da ma'abota mulki ko shugabanci waɗanda abin da yake ya dame su kawai yaya za su zauna kan mulki kuma su tsaye da mulkinsu ko shugabancinsu? su ta kowace hanya ko hanyar gaskiya ko hanyar ƙarya kamar yadda muke gani a mu. mutum yana son mukami Ko wace hanya zai biya samu in za a kashe mutane in za a gidajensu in za shi da ya samu kuma samun mulkin nan gaya ne ba wai ana nema don a mutane aiki ba wani maso yake je dan ya samu kuɗi ya tara ba dan ya aikin Allah ba to duk waɗannan um, sun lalata gaya su lalata wasiyarsu فإذا جاء الحق معارضا في طريق رئاستهم idan gaskiya ta zo gaskiyar nan ta zama ta ci karo da abin da hanyar shugabanci nan nasu da suke da shi bahanuhu wa dasuhu bi arjulihim sai su yadda gaskiyar su tattake ta da kafafunsu fa in ajizu an dalika dafa'uhu daf as-sa'il idan suka Um, ajizanta ya zama sun kasa uh, tattake gaskiyar sai su ije ta yadda ake ije um, ruwa idan ya kwararo fa'in ajizu an darika haba suhu fitariki idan sun kasa wannan sai su tattara gaskiyar su kama ta a kan hanya wahadu an hida tarikin ukhra su kau da ita zuwa wata hanya daban wato sai zama sun kauce mata sun dan kada dai ta zo ta shiga gaban su wa hum musta'iduna li daf'ihi bi hasbi imkan a shirye suke su ije gaskiya ta kowace hanya fa id lam yajidu min buddan atahu sakka wal khutba idan ya zama babu yadda za su yi sai su dauki wanda yake ba su gaskiyar nan sai su bashi kuɗi su cika masa ajihu da kuɗi kuma su bashi dan su bashi mambari ya yi hudu ba wa azaluhu an tasarrufi wal hukmi wat tanfiri amma su tabbatar baya yin wani tasarrufi baya hukunci baya zartarwa sai a ɗauki mutum a bashi kuɗi a bashi masallaci ya ta hudu ba amma ba za a bashi wani ikon da zai zartar da wani abu ba wa in ja haqqu nasiran lahum wa kana lahum idan kuwa gaskiyar da aka faɗa ta zama tana taimakon su kuma su ne suke da gaskiya salu bihi wa jalu nan da nan sai kaga sun jawo gaskiyan nan sun karɓe ta su ne masu gaskiya wa atau ilaihi muthinina sai su taho sun miƙa wuya wato ana karɓar gaskiya idan ta yi daidai da abin da suke so idan ba ta yi daidai ba sai a watsar da ita ehm, la li annahu haqqun ta ba dan tana gaskiya ba ba wai sun karɓi gaskiyar dan tana gaskiya ba bal limuwafaqatihi gharadahum wa ahwa'ahum a'a sun karɓe ta saboda ita gaskiyar nan ta yi daidai da abin da su suke interest ɗinsu da abin da su take so wanti sarahun bihi kuma ta taimaka musu akan abin da suke so in gaskiya ta taimake su if it suits them su karɓe su karɓe ta idan kuwa gaskiyar nan ba ta daidai da su ba sai su yada ita shine Allah yake faɗa bai da da'u ila Allah wa rasulihi li yahkum bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahum al-haqqu ya'tu ilayhi mudhinin afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allah alaihim wa rasuluhu bal ulaika hum zalimun idan aka kira su zuwa Allah subhanahu wa ta'ala idan ila Allah wa rasulihi da kuma zuwa manzansa li baina bainahum dan manzo ya hukunci a tsakaninsu idza fariqun minhum mu'ridun zaka ga wasu cikin su sun cuccuya sun sun bijire wa in yakul haqqu ya'tu ilayhi mut'inin amma idan su suna da gaskiya suna ganin gaskiya haƙƙi nasu ne sai su a guje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su miƙa wuya idan mutum yana ganin shine da gaskiya nan da nan zai je ce a masa shari'a amma idan ba shi da gaskiya an kira shi sai ya gudu ya bijire a fi qulubihim maradun am yartabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu akwai ciwo ne a cikin zukatansu ko kuma suna kokwanto ne ko kuma suna jin tsoron cewa Allah da manzansa za su yi musu ba daidai ba bal ula'ika hum zalimun Allah ya ce bari waɗannan su ne azzalimai wal maqsud abinda ake so a isar a wannan magana shine anna qasda ha'ula'i fasidun fi ghayatihim wa wasa'ilihim cewa nufin waɗannan abin da suka nufa gurɓatacce ne lalatacce ne a cikin gayasu da cikin wasilolinsu wa ha'ula'i idza battalat al-ghayatu allati talabuha waɗannan idan gayan nan ends ɗin da suke nema idan suka ɓace wad mahallat wa faniyat suka narke suka gushe hasalu ala a'damil khusrani wal hasrat sai kaga ba samu komai ba sai mafi girman hasara da, da bakin ciki wa hum a'damun nasi nadamatan wa tahassuran sun fi kowa nadama a cikin mutane sun fi kowa bakin ciki إذا حق إذا إذا حق إذا حق الحق الباطل lokacin da gaskiya ta tabbata gaskiya ƙarya ta tabbata ƙarya ranar tashin alkiyama kenan wata qatta'at bihim asbabul wasa'il allati kanat bainahum hanyoyin da wayannan hanyoyin da wasli hanyoyin da suke sada su da wayannan gayar suka zama an yanke su wata yaqanu an hum an rukabil fallahi was sa'ada kuma suka yi yaƙini suka tabbatar cewa an yanke su daga wato tafiya tare da waɗanda suke masu rabo waɗanda suke cikin arziki ya zama sun rabu da 'yan aljanna wa hadha yadhharu kathiran fi dunya wannan yana bayyana eh, da yawa a cikin duniya ba mutum yana idan mutum ya zo masu neman duniya da aka ce ba duniyar nan sun shiga tashin hankali duk abin da mutum yake nema wanda ba Allah ba idan ya rasa shi sai ga ya shiga cikin tashin hankali da bakin ciki wa yatharu aqwa min dhalika inda inda rahil minha wal qudumi ala Allah sannan yana ƙara bayyana lokacin da mutuwa ta zo musu za su gabata izuwa Allah subhanahu wata'ala sai a gab nadaman nan ta karu wa yashtaddu dhuhuruhu wa tahaqquhu fil barzakh fil barzakh sannan bayyanarsa da haƙiƙan yana ƙara ƙarfafa a cikin barzahu a cikin kabari in an shiga kabari wayan kashifu kullan kullan inkishafi yawmal liqa idza haqqatil haqa'iq kuma yana bayyana cikakken bayyana wannan nadama ranar da aka gamu da Allah subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama lokacin da gaskiya take bayyana wa fazal muhiqquna wa mubtilun ranar da masu gaskiya suke rabauta waɗanda kuma suke makaryata eh, suke hasara wa alimu annahum kanu kadibin su san cewa su sun kasance makaryata ne wa kanu mahju'ina maghrurin sun kasance wato um, um, masu um, sun yaudari kansu sun kasance a cikin yaudara fayya da hunata min ilmin la yanfa alimuhu la yanfa la alimuhu to wannan ranar da za a samu ilimin da ba zai amfani wanda ya san shi ba wa yaqinun la yunji mustaqinahu ko kuma yaqinin da ba zai kubutar da wanda ya kini ba a duniya ya kamata a ilimi a duniya ya kamata a sani duk mutumin da ya yarda da cewa akwai Allah akwai lahira ranar lahira idan ya sani wani ilimin ba zai amfane shi ba wannan yaƙinin ba zai amfane shi ba saboda lokacin eh, da ya kamata wannan ranar lahira ba ranar aiki ba ce ranar sakamako ne وكذلك من طلب الغاية العليا غاية العليا والمطلب الأسمى ولكن لم يتوصل إليه بالوسيلة الموصلة موصلة موصلة له وإليه هكا wanda yake neman gayar maɗaukaki yake neman Allah yake nema addini yake nema amma sai ya riƙe hanya zuwa Allah wacce ba ita ce take kai shi ga Allah ba bal tawassala bihi bi wasilatin zannaha musilat musilatan ilayhi bal ya je riko ne da wata hanya wacce shi a tunaninsa za ta kai shi ga Allah wa hiya min a'zamil qawati an alhali za ta iya kasancewa ita ce mafi girman wacce za ta yanke shi misali mutumin da yake cewa yana neman Allah amma bi ta hanyar shirka kafirai na mushrikai quraish mushrikai ai suna cewa akwai Allah ba ba su ta Allah ba amma suna bauta wa gumaka suna ganin wa'annan gumakan su ne za su kai su zuwa Allah suka ce la ha, illa illa liqarbuna ila Allah zulfa mu ba don wani abu muke bauta musu ba sai don su kusantar da mu da Allah suna ganin Allah ya musu nisa saboda haka za su bauta ta kan gumakan nan suka rike kafa gumakan nan ne za su kai su ga Allah subhanahu wataala alhali bauta gunki shine ma abin da zai yanke mutum daga Allah ita shirka tana yanke mutum daga Allah ta sa musu hijabi ta toshe masa hanya ga gashi Allah suke suke nema amma suka ɗauki hanyar da za ta hana su ma zuwa ah, wajen Allah take yanke su daga wajen Allah yace fa haluhu aidan ka hali hada shi ma halinsa kamar halin wanda ba Allah yake nema ba tunda dai ya ɗauki hanyar da ba za ta shiga Allah ba ma fasidul qasd wa'annan guda biyu gabaki ɗaya nufinsu ah, ya zama fasidi gurbatacce wala shifa min hadal marad illa bi dawa'i iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in babu wani magani ga wannan ciwo sai maganin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine kadai zai kawo waraka fa ina hada dawa murakkabun min sittati ajza wannan maganin da yake cikin Fatiha wanda yake warkar da zuciya wannan maganin na iyaka na abu da iyaka na sa'in an haɗa shi da juzu'i guda shida kamar yadda pharmacist suke haɗa magani da wannan da wannan da wannan da wannan a haɗa ko sai a samu panadol ko a samu paracetamol ko a samu antibiotic to shi wannan maganin iyaka na abudu iyaka na sa'in an gina shi akan abu guda shida aka tattara na farko ubudiyatullahi la ghairihi bauta wa Allah ba wani Allah ba shi ne faɗaka iyaka na abudu Allah kai kaɗai muke bautawa a bautawa Allah kuma ba za a bauta wani Allah ba kaɗai tashi shi kaɗai da ibada sannan na biyunsu za a bauta masa bi amrihi wa shara'ihi za a bauta masa da umarninsa da shari'arsa za ka yi wa Allah za ka yi yadda Allah ya ce ka yi za a yi sallah yadda Allah ya ce a yi a yi azumi yadda ya ce a yi a yi hajji yadda ya ce a yi a yi zakka yadda ya ce a yi ba yadda ka so ba za ka bauta wa Allah da abin da Allah ya ce a bauta masa da shi kamar yadda yake cewa la ya taqarrabu ilayya abdi bi mithli maftaratuhu alaihi bawana ba zai iya kusantata ba da wani abu wanda ya kama da abin da na wajabta masa da shi sai ba wato kusanci ga Allah sai ka yi abin da ya wajabta maka sannan bayan ka aikata sai ka dinga ƙarawa nafila Allah ya ce kai sallah ka san yana son sallah an kai sallah ka guda biyar to sai kai salloli nafila ya ce kai azumi azumin ramadana in ka gama azumin watan ramadana ka soke farilla sai ka dinga azumin nafila saboda me tunda Allah ya ce kai azumi ashe Allah yana son azumi tunda Allah ya ce kai sallah ashe Allah yana so ai sallah Allah ya ce kai hajji in kai hajji in kana da hali ka je kai umra tunda ce kai hajji ashe yana son hajji sai ka je kai umra ya ce kai zakka in kai zakka sai ka fitar da kuɗi kai sadaka ashe ya nuna ya so ka ɗauki kuɗi ka bawa miskinai da marayu ka bawa mabukata an gane ko to ya ce kai zikiri in kai zikirin farilla kai nafila ya ce kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam in kai na farilla kai ta salati na nafila ya ce kai istighfari kai na farilla kai na nafila saka iyyaka na abudu bayan na farko abauta wa Allah shi kadai ba sa ba na biyu a bauta masa bi amrihi wa shar'ihi da umarninsa da shari'arsa labil hawa na uku kenan ba da san rai ba ba da san zuciya ba ba kawai mutum ya zauna ya ce ko ina san Allah zai so wannan ibadar ya ce da wannan zai bauta Allah ba dukkanin abin da Allah da manzansa suka yi bayani na ibada to shikenan um, abin da suka ce ayi sai ayi kuma suna da yawa sada zumunci ziyara mara lafiya cire kaya daga kan hanya ga suna a cikin hadisai iri dukkaninsu nau'i ne na ayyuka na alkhairi ibada kuwa sallah azumi ba za ka je kai sallah ka ce ai sallah azhar za ka yi raka a takwas ba wannan son zuciyarka ne Allah cewa kai raka a hudu kuma ya ce kai karatu a asirce saboda za ka yi sallah yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kai sallah aikin haji manzon Allah ya ce khudu anni kun ka je ka yi da manzon Allah yake aikin haji ka je ka aikin hajjinka azumi an ce daga alfijir zuwa faduwar rana shine azumi ba a ce ka kwana baka cin abinci ba baka shan ruwa bayan rana ta faɗi kullu washrabu hatta ya lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl wa'annan duk yadda Allah ya ce ayi za a yi ba da san zuciya ba wala bi ara'ir rijali wa awda'ihim wa rusumihim wa afkarihim ba kuma ka bauta Allah da ra'ayin mazaje ba waɗansu mutane ba mazan Allah sallallahu alaihi da abinda kawai suka ajiye maka ko suka zana maka ko da tunaninsu duk abin da za a yi kowane irin wuridi aka baka kowane irin nakali aka baka idan ka je ka duba ka idan abin nan yana nan a cikin Qur'ani da hadisi sai kai sai kai um, idan istighfari ne idan salati ne idan uh, hailala ne duk suna cikin alkur'ani sa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka da lokacin mun yi wannan bayanin a baya to wannan na biyar shine bil isti'anati ala ubudiyyatihi bihi bayan bauta masa ka bauta masa da ta hanyar neman taimako a wajensa akan ibadan nan ka cewa in ka bauta wa Allah Allah ne zai taimake ka ka bauta masa idan Allah bai baka rai ba bai baka lafiya ba bai baka niyya bai baka karfi ba bai shirye ka ba sallan ma ba za ka yi ta ba so haka za ka nemi kana so ka bauta wa Allah za ka roki Allah ya taimake ka akan ka bauta masa la bi nafsil bi nafsil abdi wa quwwatihi wa hawlihi wa la bi ghairihi ba da wai kai kanka ka do akan ka dogara ba ko karfinka ko dabararka ko karfin wani ko dabara wani la hawla wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani karfi sai da Allah subhanahu wataala so haka ashi ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma a kanka kai kadai muka dogara muke neman taimako akan ibadan nan mutane da yawa sun dauki iyyaka sa'inu kawai eh, um, kai kadai muke neman taimako you alone do we ask for help ai gaskiya ne neman taimako in kana neman kuɗi in kana neman lafiya in kana kashi wani hali kana neman taimakon Allah amma babban neman taimako da kake yi a nan kana neman taimakonsa a kan ibada kana neman taimakonsa a kan tauhidi kana so Allah ya taimaka maka ka bauta masa kuma ya taimaka maka ya shirye ka izuwa tafarki madaidaici iyyaka nasta'inu ihdina siratal mustaqim a kanka muka dogara kai kaɗai muke neman taimako ka shirye mu saboda kai kaɗai za ka shirye mu zuwa wannan tafarki na wanda yake miƙaƙe wanda muke nema to wa'annan guda shida hadhihi hiya ajza'u iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in su ne bangare bangare parts na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa'idha rakabaha har tabibul latif idan aka samu likita wanda ya iya aiki wal alimu bil maradi kuma ya zama ya san ciwo ya kalli mutum ya san ciwon da ke cikin zuciyarsa ya tattara masa magani na yadda zai ibada ibada ga Allah ga dogaro ga Allah subhanahu wataala wasu ta'amala hal marid mara lafiya ya amfani da ita hasala biha shifa'a wa tishfa'ta to sai ya samu waraka cikakkiya a koya masa da zai iyaka na'bud da iyaka sa'in wa ma naqasa min ash-shifa fa huwa li fawati juz'in min ajza'iha aw ithnain aw akthar idan ba a samu waraka a cikin zuciya ba kuwa to wani bangare wani abu wani abu a cikin shidan nan ko guda ɗaya ko biyu ko sama da haka an rasa shi amma an samu wannan guda shida to zuciya ta samu waraka daga dukkanin ciwo ah, na wasila da gaya ثم إن qalba yu'radu lahu mardani azimani. to bayan wannan ita zuciya akwai cututtuka guda biyu kuma manya da suke bujiro mata illam yatadaraka huma al-abdu tarama ya bihi ila talafi wala budda idan bawa bai cinkari wa'annan cutukan guda biyu ba to za su kai shi wato izuwa halaka ba makawa wa'annan ne cukanan guda biyu humar riya'u wal kibr su ne riya da girman kai zuciya ta zama tana riya ce aiki ba dan Allah ba ko ce aiki dan Allah amma tare da wani Allah don tana neman yardar wasu ko tana gudun tsoro ko tana gudun zargin wasu ba dan Allah ba ko kuma tana da girman kai tana jin cewa ita ce ta kai kanta wannan matsayi tana ujubu tana alfahari tana ganin ita ce um, uh, kamar ko mutu ya shi shiryayye ne shi mumini ne shi bawan Allah ne har wa waɗansu kallon ba su isa ba saboda yana ganin ya fi su ibada ce fa dawa'ur riya iyaka na abudu. maganin riya wanda yake warkar da ita shi ne iyaka na abudu. Iyaka na abudu kai kaɗai muke bautawa idan bawa ya ƙoƙari ya fahimci ma'anar na abudu ya suka mai da duk sai zuwa cikin shari ya san cewa Allah shi kaɗai ake bautawa to ba zai yi ibada saboda wani ba ba zai riya ba saboda in yi riya ya shirkanta wani da Allah subhanahu wata'ala babu wani wanda ya isa bawa ya kalle shi a cikin ibada Allah kaɗai yake kallo wadawa'ul kibr shi ko girman kai kibru maganinsa iyaka nasta'inu a kanka muka dogara kai kaɗai muke taimako bawa ya san cewa dukkanin abin da ya samu na imani da shirya da ibada da ihsani da ɗaukaka da arziki ya san dukkanin wannan da taimakon Allah ne ba da ba dabararsa ba ba ƙarfinsa ba idan mutum ya san cewa ko a cikin abin duniya idan mutum ya san cewa arzikin da yake da shi Allah ne ba shi ba zai wa talaka kallon banza ba ba zai mutane girman kai ba saboda ya san Allah ne ba shi kuma Allah zai iya ɗaukewa ba da fara su bace ba karfin su bace hmm. ko wani mukami ko ilimi um, ko shirya dukkanin baiwar da Allah ya maka in ka san cewa Allah ne ya maka kuma shi ka dogara akai ya maka ba za ka yi wani girman kai ba wa kafiran ma kuntu asma'u shaykh al-islam ibn taymiyyah qaddasa Allahu ruhahu da yawa nake nakan ji shehu islam ibn taimiyya kada ruhahu yana cewa iyyaka na'budu tadfa'ur riya wa iyyaka nasta'inu tadfa'ul kibriya cewa iyyaka na'budu tana ije riya ta maganinta kuma iyyaka nasta'inu tana ije girman kai fa idza ufiya min maradir riya bi iyyaka na'budu idan bawa ya samu lafiya ya kubuta daga ciwon riya saboda ya rike iyaka na abudu ومن مرض ومن الكبرياء والعجب بإياك نستعين ya samu kubuta daga ciwon girman kai da ujubu da saboda ya rike iyaka nasta'inu wa min maradid dalali wal jahli bi ihtinas siratal mustaqim ya samu waraka daga ciwon bata da jahilci da faɗarsa iyakan ihtinas siratal mustaqim ofiya min amradihi wa asqamihi to ya zama ya ya samu um, lafiya ya samu kubuta daga dukkanin cututtukansa da suke cikin zuciya warafala fi athwabil afiya zai rayu ya ta um, nishadi a cikin tufofin lafiya watan mace alaihi ni'mar Allah kuma ta tabbata a gare shi ya samu ni'ima shine ce siratal ladina an amta alaihim tafarkin wa'annan wa'anda kaiwa ni'ima to ya samu wannan ni'ima wa kana min al mun'am alaihim ya cikin wa'annan wa'anda aka yi wa ni'ima ah, ghayr al maghdubi alaihim ya fita daga cikin waɗannan da ake fushi da su wa hum ahlu fasadil qasdi su ne wa'annan da suke da ah, wato mugun nufi alladhina arful haqqa wa ajalu anhu Wanda suka san gaskiya amma suka bijire mata suka kauce mata wala dallin baya cikin kuma wanda suke batattu wa hum ahlu fasadil ilmi su ne ma'abota gurbatar ilimi alladhina jahalul haqqa wa lam ya'rifuhu wanda suka jahilci gaskiya ba su santa ba wa hukka li suratin tashtamilu ala hadaini shafa'aini to tabbas haƙƙi ne ga surar da ta ƙunshi waɗannan magungunan eh, warakar guda biyu warakar ilimi da warakar ƙasdu an yustashfa biha min kulli marad sai zama ta cancanci a nemi waraka da ita daga kowane ciwo wali hada eh, lamashtamalat ala hada shifa alladhi huwa adamu shifa'aini kana husul shifa al-adna biha aula saboda haka tun da ta kunshi wannan warakar wacce ita ce mafi girman waraka don babu ciwon da wuce ciwon zuciya to sai ya zama waraka ga abin da yake koma bayan wannan ma ya fi komai sauki kama sun bayyana kamar da zamu bayani fala a ashfalil qulubi allati aqalat min Allah min Allah wa wato babu wani abin da ya fi waraka ga zuciyar da ta fahimci wani abu daga ta ilmanci wani abu ta hankalci wani abu daga wajen Allah da kuma zancen Allah wa fahimat anhu fahman khassa ikhtassaha bihi ta samu fahimta fahimta ke bantacciya daga wajen Allah wacce ke bantacce ta ita min ma'ani hadhihi sura babu abin da ya fi waraka akan ma'anonin wannan sura wa amma ta zammuna hali shafa'il abjani amma san fatiha da ta yi ga wato waraka ta jiki fanaskuru minhu za mu ambata daga cikinsa ma ja'at bihi sunna abinda sunna ta zo da shi wa ma shahidat bihi qawaid at wa dallat alaihi tajriba da abinda ka'idojin ilimin likitanci ya zo da shi kuma tajriba jarrabawa ya zo da shi experience wa amma ma dallat alaihi sunna to abinda sunna take nuni a gare shi ah, na warakar fatiha an gane farko warakar zuciya yanzu ya zo warakar jiki ففي الصحيح من حديث أبي an abi عن أبي سعيد a cikin. sahihi daga cikin hadithin Abu Mutawakkil Annaji wanda ya rawaito daga wajen Abu Sa'id Al-Khudri anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wasu mutane cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marru bi hayyi min al-arab sun wuce wani ƙauye ko wata unguwa ta larabawan daji falam ya falam yaqruhum walam yudayyifuhum suka zama ba su gaishe su ba ba su karbe su ba ba su bakuncin su ba ba su musu wani abu na saukar baki ba shikenan sun tafi suna sun wuce ba ba ba ba ba musu karba baki ba faludira sayyidul hayy sai dagacin ƙauyen ko shugaban wannan larabawan sai maciji ya sare shi da ya sare shi aka ce ga wancan bakin a tambayi su kusa da magani fa a sai aka zo wajen su sahabbai qalu hal indakum min ruqiyya aw hal fikum min raqin shin kuna da wata addu'a ta maganin saran maciji ko kuma cikin ku akwai wanda yake da magani fa qalu na'am suka ce na'am walakinnakum lam takun eh, lam Falana fala naf'al fala naf'alu hatta taj'alu lana ju'la ce eh muna da shi amma mu ba ku karba mu ba ba ku mana komai ba ku ba mu ko sha ba ku ba mu ba saboda ba za mu yi muku magani ba sai kun sa mana abin da za ku biya faj'alu lahum ala dhalika qati'an a al-ghanam sai suka ajiye musu wasu tumaki aka ce ga sunan idan har kun yi magani ya warke gashi mun biya ku da wannan tumakin ala rajulun minna yaqra'u alayhi fatihatul kitab sai ɗaya daga cikin sahabban sai ya karanta fatihatul kitab ya tofa masa faqama ka faqama ka allam yakun bihi eh, eh, qalba sai ya tashi ya miƙe kamar ba wannan ciwon wannan sarar ba ya tashi kawai ya warke lokaci daya kunna to da aka ba su tumakin nan sai suka ce kai la ta'jidu hatta nati nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kada ku yi garajen yanka tumakin nan mu je dai tukunna mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya halatta mu tumakin nan saboda mutum ya zo an karanta masa Fatiha ya warke an biya kuɗin tumaki mutum bai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ce muci-muci. mu in wannan abin ya halatta fa atainahu muka zo wajen mazan Allah sallallahu alaihi wasallam fa da dhakarna lahu zalika kuka bashi labarin ga abin da ya faru fa qala ma yudrika annaha ruqiyya kulu wadribu li ma'akum bisahmin sai ce ah kai wane ne ya sanar da kai ne ya kai kasancewa fatiha tana maganin ciwo ai maganin ciwo ku ci halaliya ku ne gwamnati musu maka ku ci ni ma an gwanci ku bani rabona ya tabbatar musu da cewa daidai ne a yi amfani da fatiha a wajen warkarwa fakatar da mana hadal hadith الشفاء هذا هذا هذا هذا هذا الدبق بقراءة الفاتحة wato hadisin nan ya tabbatar da samuwar warakar wannan daga wannan saran macijin da karanta masa fatiha fa'agnatu aniddawa fatiha ta wadatar da shi daga neman magani wa rubbama balagat min shafa'ihi malam ya blok dawa wataƙila ma maganin da ce masa magani ba warkar da warkar da shi da ce magani in ya sha ba zai warkar da shi ba hada ma a kaunin mahallin gairu qabil wannan fa tare da cewa mahallin shi wannan wanda aka yi wa fatihan nan ba fa wai mahalli bane sarkakakke imma li kauni haula ilhai ghairu saboda watakila ma mutanen unguwar da ake magana ba ma musulmi ba ne au ahal bukhlin wallo mai ko kuma alal akalla dai marurwata ne tunda sun isa sauki baki hmm. wato kananan mutane ne makaskanta fa kaifa idza kana mahallu qabilan to yaya ka gani idan mahallin ya zama wato mai karbar fatiha ne kamar kafar musulmi mumini mutumin kirki to abin da ya biyo baya ibn kaimi ya magana akan ilimin tsaf ya magana yadda ah, poison yake haduwa a cikin kunama ko a cikin maciji saboda zukatan su da suke zukata na fushi da yadda ma waɗansu mutane su ma ɗan adam masu baƙar zuciya haka suke kamar da ake ce mayu suna kama mutum ko suna kofi ko suna eh, cutar da mutum da bakin su duk magana akai da yadda fatiha take maganin su sannan ya magana akan shi kansa tajribarsa cewa sau da yawa in yi ciwo zai karanta fatiha ya tofa wajen ciwon ya warke ko in ya je aikin hajji zai ɗauki ruwan zamzam in ba lafiya ya karanta fatiha ya tofa a cikin ruwan ya sha ya samu waraka saka yana je nunin cewa idan da akwai imani da yaƙini to fatiha ana amfani da ita wajen neman waraka daga cututtuka to za mu shiga fasali na gaba da wannan magana shine fi ihtimalil fatihati ala raddi ala jami'il mubtilina ah, min awayil milal wan nahl والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة Daga ya ɗauko ah, an shiga wani sabon karatu akan yadda fatiha ta kasance tana yin raddi wato ga dukkanin maƙaryata a cikin um, wato ɗa'ifa daban-daban uh, na, na, na musulmi da kuma raddi ga mabota bidi'a da bata uh, a cikin wani al'ummar saboda so, ya kawo uh, ya kawo yadda fatiha ta zama raddi gare su ta zama ta ba su amsa ta karyata su wa wa yu'lamu bi tariqaini mujmalun wa mafassar? mufassar to wannan kuma ana son su ta hanya guda biyu akwai hanya mujmala wato um, dunkulalliya uh, akwai hanya mufassala wato rarrababbiya wannan uh, a dunkule uh, a magana kamar kama a magana a dunkule um, wannan kuma a yi ta a rarrabe. amal mujmala junkulalliyar magana فهو أن الصراط المستقيم ma'arifat al الحق to shine cewar shi ta farki ce as-sirat al-mustaqim da kake cewa ihdinas sirat al-mustaqim as-sirat al-mustaqim ya kunshi sanin gaskiya ko in an inda ana kan tafarki ai ya kamata kana son hanyar gaskiya sai ka san gaskiya ko ya kunshi sanin gaskiya wa isarihi da eh, fifita gaskiya akan akan waninta wa taqdimihi ala ghairihi da gabatar da ita akan waninta wa muhabbatihi da san gaskiya wal inqiyaji lahu da sun kuyar da kai da gaskiyar abita wa da'wati ilaihi da kira zuwa gaskiya wa jihadi adaihi bi hasbil imkan da kuma jayayya da rigima da waɗanda suke makiya gaskiya iyakacin iyawarka duk wani yana kan zama akan asira al ya zama ka san gaskiyar ka fifita ta akan wani ta ka kaddamar da ita kai ka miƙa wuya gare ta kuma kana santa ba kana kin gaskiya ba sannan kuma ka yi kiran waɗansu zuwa gaskiyar kuma ka yaƙi waɗanda ba sa son gaskiya wal menene gaskiyar da ake cewa ka san gaskiya ka san gaskiya ka san gaskiya Kowa ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu shine abinda da manzo sallallahu alaihi wasallam yake kansa da shi da sahabbansa wa ma ja'a bihi ilman wa alaman fi babu sifatin rabbi subhana da abin da manzon Allah ya zo da shi a ilmance da aikace a cikin akan siffofin Allah subhanahu wata'ala wa asma'ihi wa tauhidihi da sunayensa da kadaita shi wa amrihi wa nahyihi da umarnin Allah da haninsa wa wa'adihi wa wa'idihi da alkawarin Allah da narkonsa da turanci wa'adu promise wa'idu threat ah, wa fi haƙa'iƙin iman da abin da ya zo cikin haƙiƙancewar imani allati hiya manazil sa'irin ila Allah ta'ala wacce ita ce matakai-matakai na sauka saukai girma na masu tafiya zuwa Allah subhanahu wa wa kullu dhalika musallamun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dukkanin wannan kuwa an miƙa shi an sallama shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duna ara'ir rijali wa awda'ihim wa afkarihim wa istilahatihim ba da ra'ayin mazaje ba ko abubuwan da suka ije ko tunaninsu ko eh, istilahinsu wato terminology insu. Fa kulli ilmin aw amalin aw haƙiƙacin aw halin aw makamin kharaja min mishkatin buwatihi wa alaihi sakkatin muhammadiyya بحيث يكون من درب المدينة فهو من الصراط المستقيم dukkanin ilimi ko aiki ko haƙiƙa ko hal ko mukami wanda ya fito daga wato gundukukin hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama akwai tambarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka buga a Madina kansa to wannan aiki yana cikin as-siratul mustaqim babu wani mutum da zai wani aiki wanda ya tabbatar ya yi aikin nan akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbatar cewa wannan aiki yana kan asirat al-mustaqim uh, wa ma lam yakun kadhalika fa huwa min sirati ahli al-ghadab wa dalal abin da ya kasance ko ba kamar haka ba abin da ya kasance ba daga wajen Allah da manzansa ba to ya kasance a cikin ahlul ghadabi wa dalal cikin wato um, ma'abota fushi wanda suka wuce hanya ko wanda suke tushe, shi ka ce siratan ladina al'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين so فما ثم خروج عن هذه الطرق الطرق الثلاثة باب فتاة daga wayannan hanyoyin guda uku tariqur rasul sallallahu alaihi wasallam ma ja'a bihi hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam da abinda manzo ya zo da shi wa tariqu ahlil ghadab da hanyar ma'abota fushi sune al-maghdubi alaihim wa huwa tariqu man arafa al wa anadahu wato ita ce hanyar wanda ya san gaskiya amma yake yakanta wa tariqu ahli dalal da kuma hanyar batattu ita ce ta uku wa hiya tariqu man asman adallahu Allah anhu ita ce hanyar wanda Allah ya batar da shi daga daga tafarkinsa ولهذا قال ƙala Abdullahi بن Abbasin. wa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu shi yasa Abdullah dan Abbas da Jabir radiyallahu anhu suka ce as-siratul mustaqim huwa al-islam ai <coughs> as-siratul mustaqim shine addinin musulunci mai kauya ga Allah subhanahu wata'ala <coughs> wa qala Abdullah ibn Mas'ud wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma Abdullah dan Mas'ud da Ali ibn Abi Talib suka ce huwa alquran as-siratul mustaqim abin da ke nufi da shi alqur'ani wa fihi hadithun marfu'un fi tirmidhi wa ghairihi kuma cikin wannan magana akwai hadisi da aka daga ga manzon Allah sallallahu wa sallam a cikin sahih sunan tirmidhi da wani su sahal ibn abdullah sa'ad ibn abdullah tafsir yace tariqus sunna wal jama'a hanyar sunna da jama'a wa qala bakr ibn abdullah muzni shi kuma yace tariqu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala raiba anna ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu babu shakka cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa suke kai ilman wa amalan akai a ilmance da aikace wa huwa ma'rifatul haqqi wa taqdimuhu wanda shine sanin gaskiya da gabatar da gaskiya wa itharuhu ala ghairihi da fifita ta akan waninta fa huwa siratul mustaqim wannan shine as-sirat al-mustaqim وكل هذه الأقوال المتقدمة jalatun alaihi jami'atun lahu dukkanin waɗannan maganganun da aka gabatar da masu cewa musulunci ne da masu cewa alƙur'ani ne da masu cewa hanyar hanyar sunna ce da jama'a dukkanin su wayannan maganganu suna nuni zuwa wannan maganar kuma tana suna suna tattaruwa ga wannan magana cewa as-siratul mustaqim shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabansa suke kai fa bi hada tariq al mujmal ta wannan hanyar tunkulalliya yuqlamu anna kulla ma khalafahu fa batil sai a san ashe dukkanin abin da ya saba wannan to shi kuma ƙarya ne ba um, ba ba kan daidai yake ba wa huwa min siratil uh, min siratil ummataini wato ya kasance to duk abin da saba siratul mustaqim ya kasance cikin hanyar al'umma guda biyu ko dai al'ummatul qalbiyya al'umma da aka yi fushi da ita al-maghdubi alaihim wa ummatu ahli dalal ko al'ummar batattu sune ad-dallun to um, wannan shine karshen magana dai akan um, fatiha yadda take raddi ga hanyoyin bata a dunkule a dunkule saboda in kullum kana roƙon Allah ya shirye ka zuwa as-siratul mustaqim to kana kuma roƙon Allah ya kubutar da kai daga kaucewa wannan as-siratul mustaqim to dukkanin hanyoyin da suka kaucewa as-siratul mustaqim na bidiyo'i da eh, eh, eh, zane-zanen philosophers da ahlul kalam da sauransu duk hanyar suka kaucewa wannan hanya to sun fita daga asirat al-mustaqim wanda shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi yake kai da sahabbansa saboda haka ita Fatiha ta riga ta yi raddi gare su dan da a ce hanyoyin bi ne ba za a ce mu roki Allah ya tabbatar kan al mustaqim ba wannan shine ijmalan to za a zo kuma magana um, a rarrabe tafsilan inda ce raddi ga wannan ce raddi ga wannan ce raddi ga wannan ce raddi ga wannan da fahimcin laifofi insha Allah subhanahu ta'ala shi za mu shiga gobe za fara wannan bayani al-mufassar tunda an gama bayani al-mujmal Allah subhanahu ta'ala ya shirye mu Allah ya tabbatar ba kan as-siratul mustaqim Allah ya kiyaye mu daga kaucewa wannan hanya Allah ka bi ibada mu a wannan wata